Kotun ɗaukaka ƙara ta Najeriya a Lagos ta yanke hukuncin cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ba ta da hurumin tuhumar alƙalan da ke kan aiki da duk wani zargi. Kotun ta yanke hukunci ne kan wata shari'a tsakanin alƙalin babban kotun tarayya a Haidiyara Ganjiwa da ke ƙalubalantar hukumar yaƙi da cin hancin kan hararar alƙalai. Kotun ta ce EFCC za ta samu horumin tuhumar alkalan da hukumar shari'a wato NJC ta sallama ne daga aiki. EFCC ta bakin kakakinta Wilson Ojeren ta yi watsi da hukuncin da bayyana aniyar ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli. Ojeren a sanarwa ya ce kotun na neman kare alkalai ne daga laifuka kuma hukuncin ba zai yi tasiri ba. And all the looters, all the tips of the public fund must be exposed. Thank you very much. Thank you. Thank you. kwanan nan da kansa mukaddashin shugaban hukumar ibrahim mago ya fito zanga-zangar yaƙi da cin hanci da alwashin sai dai ya rasa ransa a yaƙi da barayin biro ba ma gudun ba ma ba sani ba sabo ba ma gudun kowa duk wanda ya yi za a rike shi kuma a kwaco kuɗin da aka sace na jama'a a mayar ma gwamnati kuma sannan su kuma a kai soji gaban hukuma. Imran Adam mai sharhi ne kan lamuran yau da kullum ya yi magana kan hukuncin kotun. Kowa ya san Najeriya da take. Iya kuɗin ka iya shari'a da zaka samu. Ba ka shakkan aje gaban alkali domin ka san cewa naira miliyan ka za ta iya kwata ka gaban alkali. Ba wai zargi ba ne a abu ne da ya faru. Yanzu akwai alkalin da kwanan da kan shi ya ritaya. Ana zarginsa da karɓan ko kuma neman cancin naira miliyan ɗari biyu. kawai wata kwata zo ta ce ai bai halasta ba ga hukumar hana ta'annuti ga tattalin arzikin ƙasa ta kama wani alkali da ke ci a yanzu wai sai ran da ita hukumar kula da alkalai ta ƙasa ta kore shi sannan EFCC kuma ta je ta bi shi ta damke ya zama shirme kenan in ya kasance ita hukumar kula da alkalai ta ƙasa ta kore shi kenan ita ta kai tsaye kuma ta je ta kama shi ta mika ma yan sanda su kuma yan sanda su mika ma kotu kenan amma sai a ce wai a'a sai bayan da hukumar kula da alkalai ta ƙasa ta kore su sannan kuma a je a kama su dama an kore shi already dama laifi ne a kama shi kaga automatically dama za a kore shi ya nuna ka goyi bayan ɗaukaka kara da EFCC ke son yi kan wannan hukunci ai dole ne ma amma ba sai haka ba sun ci amana yan Najeriya Najeriya in ka ɗauka ƙara zuwa ga kotun koli ta ƙara dawo da wannan kotun ma ta ƙara reviewing ta ƙara muraja'an wannan hukuncin da ta yi cewa akwai hauka a cikinsa gaba daya kuma wani alƙalin da yanke wannan kuce shi ya kamata a ƙara dawo ma da wannan shari'a lallai ya ƙara bibiyan wannan abin da ya yi yayin da kotun ɗaukar ƙara ta lagos ta yanke wannan hukunci ta Abuja kuma ta mayar da shari'ar shugaban majalisar da ta Bukola Sarake ruwa da mai da zargi uku cikin goma sha takwas ga kotun ɗa'ar ma'aikata Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.